الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تاجي تبتي الله يعني صلى الله عليه وسلم ya gai ce karatun littafiyan min usuli aqidati ahli sunnati wal jama'a ya a sheikh salihu fauzan al-fauzan hafizahullahu ta'ala mai katun ya mafariko muqaddima manga bismillahir rahmanir rahim bismillah ya ce da sunan ya ce ar-rahman ya turama ar-rahim ya ce alhamdulillahi rabbil alamin da bukata wulujin tabbatu ya Allah shi na jani ta bata na hadana lil islam su kwayi wuba da adiniyar musulunci wa na? tajiya laula an hadana Allah yi mafi zane je ba wuna kaga sakon ba wana wa nas'aluhu subhana ya ba duwa bai ce e shi na rita ta ne an yi sabbita na alaihi mu ya yi jikin ɗe ta ce addini musulunci na ilal wafati har da lokacin ne ga ajin hajjali na kama kala ta'ala ce ce latin da gayya yi wallazi na amanu ya ne shayi ma ni jina ittakullaha esun da ya ce ci haqqa yi matukan da sun ya ce ce wala tamutunna illa wa antum muslimun imalugu ya ajin ajali ya tsuma sai ta ce musulunci ya yi musulmi wale gan daga babun na ezuje ba wuyan musulunci ni masa kuro la ta munu alayya islamakum e ga pe ko e ga ya sami shi ko e ga ya de fari ni wace jiye bane ya je musulunci lona ma bani allah ya munu an hadakum lil iman sai ci gaya ya tuna saye jino yan ni manuji ya yawance ya wuba da addiniyar musulunci nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allaha yuti duniya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu ce ce la ya zanne so koyi wa wa wa so la wa wa wa wa la yuti dina illa liman ce ce la addini ya sai zai ce ce wa laisa alaika guda ba wa da gogwa lakin Allah ya hadi mai ya sha sokwa kwa zani gaba so kwa nga waju gubo so kuwe ba zo ba ni bi zo ba ge muhimmanci sarauni yan doro ne zagaye jina fe ba rabba na rabbana la tuzigh qulubana ba da yi za daita na so lugwa ya fanya bayanin wayewu ba noma ebo ne ya zulu cuta ci musulunci ga igayo amma waga rayuwa ɓata ji kaca ba beta ci zo ba la gala ne bisalla sallam ga al'amalu bil hmm. e ne waza ba ili ta mu luwa ili ta sunna nga ma na mu fari zanwa ci ga ga lajin hajjali da ga zakarin ga waje ma ne da su yi cibe fuwa alikiya da kaddara da kaza da kaza da kaza da kaza wa magwasu sunna majibidiya wa ga kirke ce su a biya ne bijo ga alifa mafara bakar yin ba umaru ya ta usman ni ali zando to abona wa ga alkur'anu kalamun la gairu makhluk wa mai musulmi ji kafire ba zunubi ya ka bayiri na ajina ba wa maga imanu ya qawlu wa amalun wa tiqad wa za takban kuro za takban kuro wa mai jike be ce bai zalit ne je jina wai la akul je mai ta'abil marufi wa mai jinna wa ga to ki ki wa ga babon nabo wa ga ga ajin adili ta cin akida kirkiyo da mana ji wangi ya gwala su musulunci ya gwala su sunne fa'anta la khairin tabito ta su ko mun gani wa sallallahu sai cujan salatu wa sallam da aminci ala nabiyyina muhammadin ya nabi ya nabi muhammad ala nabiyina ya nabi wa kuduwaci na gangani bi zanayye sunne wa habibina gangani bai zanayye debo ya bai kaune ya nan muhammadin rasulullah ne ba mun fice ce ci nan allazi ba'asa wa rahmatan lil alamin na sokoto to bulu firamu ya lita bata nan wa radiyallahu an ashabihi ce cuji yarda ya sahabe shi annabi muhammadu albarara ko na shi da kirki shi nan al-athhar na shi alli na al-muhajiri na minhum wal ansar to zai ji jiranin beto ansari ji wa man tabi'ahum bi ihsanin wanda zai ji gala mutu abe bolo-bolo ma ta'aqaba lailu wan nahar abe ke shi be gidi ngai lamitu do shi nan wa lai man jan salatu ya nabi inna Allahu malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi lille sokobe mala'ika wuce jan salatu ya nabi ya ayyuhallazina amanu ya najayimani jinas sallu alaihi wa sallimu taslima ya jan salatu mai ba aminci a nabi sallallahu alaihi wasallam aminci na dokuna a nabi muhammadu ya doci ciwuyo ne ya sayana lakar kanakun fi rasulullahi sotun hasana ya san wangi wa da ya demi latu a nabi sallallahu alaihi wasallami ya zo jebo ya nabi ga zainin dondo annabi sallallahu alaihi wasallam ga laminu a duk wata kuna haba ilaimi walidi wa walidi wa nasa ajmain ya za da mine ba na imani wa gumina su ga je boye mi ga yamancu ga ya giwuji ga zangi bata so kwa alibi muhammadu tutun ya bulu firamu ya je bata wa marsan naka illa rahmatan lil alamin mamake bayar da yanci ya sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi to al muhajiru na shi gangani be ansar yanda zai ga lamituwa ya bolo bolo har ya fa'al kiyami na na fahazihi kalimatu muktasaratun kalima jide na fi bayani aqidati ahli sunnati wal jama'a ne jin bayani yace aqidan ahli sunnati wal jama'a wannan da'a ila kitabati ha ena yiwin kun ci da kayan ci nan gayi ma ta'ishihu al'ummatul islamiyya al-yawma ina ya musulmi ya ji rayuwa don yinan nan min tafarruqin yayi ga kirkire waqti lafin becin libashi yamtali'ani ko yamtasilani fi kasratil firaq al-mu'asira ko na ina lawuci ugbon sha exhibit ga wuce na firaku ne shi dan guru zamanin ne na wal jama'atil muktalifa nan da jama'i ka ka ka kai kullun yad'u ila nihilatihi zandoro min aboyi zaji loye ku wa yuzakki jama'atahu kokar na mazandoro ji fata nan undula jama'an sofi we hatta asbaha al muslimu jahilu fi hiratin min amrihi har tu babu nan musulmi ne jahili wa gada gigijo wa shi da lamarubo ga manyan ya tabi uzin ya lamito wa bi man ya kitaji zin masan yau wa asba alkafiru lazi yuridu an yuslima ko mu kafiri na mai wagan gudan musulunci wato benin la ya dire ma huwa al-islamu sahi wuɗe na wato ito musulunci wangina allazi qara'a wa sami'a anhu musulunci na tu bayan shi tubo mawala. mawa labaru ga ni kirki wani wuce na tsaye wangi ne bane zaide shi na kama al-islam allazi hada ilayhi al-qur'an wa sunnatu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam musulunci na tu al-qur'an yi za shi ga biya jina da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ci za ga biya jina ga al-islam allazi martalatu hayatu sahabatu kiram ngai musulunci na rayuwar sahabi na shi da kirki shi nan ilacin wacce shi nan a tafi gona wanta hajjatul kurun almufaddala karu ne mai dafa lagan na suku ya kuna alamituna ma yaran islam ko wa inama yaran islam al-ghalib biduni musamman kama kala ahadul mustashrikin wa inna ma yara islam ga ya zaje le musulunci le algalibu ya zaje don yana idon kunshi shi nan ma'ana galibi zaje le musulunci le biduni musamman ga tabodin hutun zaya kama kala azul mustashiriki da suke zanoci mini orientalist yogan al-islam mahajubun ga a musulunci so yani bi ne laifi duni ittisafi bi hakikati ngan zai je ji mina ya ba musulunci shiga ya ji addini ya musulunci na sashi zan wanci a hakika ni addini musulunci wunci ga jangala addini da ta ga fi ni ba a cikin da sai musulunci wani na nan la na kula al-islam bil kulliya ya ga musulunci bai ni ba da anna Allah subhanahu domin bi baqai bi baqai kitabihi kama qala ta'ala sokko gotsa wa alikawali lagun musulunci a dambo a da ke alkurani da ya yi dambo nan kama kala ta ala ina na nazar na zikira wai na laula hafizun ya tuka facin yi magutsa wai ba kayi jama'atin wani ba kai jama'atul na majama'ai musulmi a dan bona ta kuma la tatbiki wa hifzihi na ja fe la musulunci don tun a fe practice wa hifzi ya ma fe go musulunci ta wa ya nuna ma fe defendu na qala ta'ala to tana daga ya ayu allazina amanu ne ja imani jinan man da minkum an dinihi dan ga ajiri da mine baki adini ulugwana fa ya ya'ti Allahu bi qawmin ta ta'abe jama'an da kishi yuhibbuhum wa yuhibbunahu ce ce wa zaun ce ya to mai wasu ko azillatin alal mu'minin agba ya mu'mini shi a izzatin alal kafirin amma da izza ta ce kafiri jo yujahidu na fillahi fi sabilillah wala yakhafuna lau mata la'in ya ji jihadi da ya kwanci ya ce amma sun da yin zargin zane ji zargina wa kala ta halarci na tunagan wayin ta tawallau ya gashe ban ya tabdil kauman gairakun su kuka zanwaci sanwa na je yana sun malaye kunu amsalakun a ce ma fi zadoshe ya na'am e eh, yi aljama'atu lati kala an ha'ar rasulu a ga jama'a na janibi sallallahu alaihi wasallam ya labari cewa bugan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala alhaqi ko jama'an da cewa kun kyawa a tace gas ala alhaqi tace gaskiyar zahirin a ga latu la yadruhum man lahum wa la man khalafahum dan ga ga wa jaju zumana ko guga aliya ba don alagun tsawa hatta ya ce amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum ala zalika aribe kakunan lamarin su ya abeya a tari tashin kiyama na mata fiye can rawan minihuna ga daga babon nan ya ji ba halayi na wajewa da bita cibo a ta'arruf ala a jama'atul mubaraka na yaɗe jama'in albarka na shi a tafatul mansura na shi nan allaci tamta silwil islamu sahi na musulunci wangin gai ladar tubo na ja'alana Allahu mina safai fi da mini abu li yarifa man yuridu ta'arrufa ala al-islam as-sahih e bo za ne ga mu da musulunci wangiye nan duye wa alaha aliya alhakikiyin nan da zai tacin musulunci wange wani liyaktadi bihim ebon wusaye wa yasira fi ruka bihim mu da zun da abu wal yandon mai laiha yuridu dukuli fil islami min al-kufar ebo to zai jigewa gan a gadon musulunci mini ya kafin yawan sukun a daji ke alasha biya iga cin gannale man ga ɗaya gannale ta kwakwaro yiwu na yaje bayani a kidan alusunnati wal jama'a nan a da littafi wajo a gina ga littafi a kyauta a kidan alusunna wani alakidatu tahawiya ko alwasitiya sulamul usul ko a kidan salafi ashabul hadisi da sauransu a madan manzuma to waje waje da ke ga yaci misali a ki da rabin ya ra'iya ya abul qasim zinjan na ke alhaiya ibnu abi dawud na ke laniya ibnu taymiya na ke qasida qasidatu fi sunna ya al-hakim ibn ma'bad al-khuzai na ke qasida ya muhammad ibn tahir silafi na da sauransu alai bata de litafi waje waje waje ganbe mutum cikin cikin da ga yaci general ilimi a kidan alusunnati wal jama'a wani a madawancin kwashi ke al'ibadat lukubra ibn battana ke a shari'a ya al'ajirri na ke al'ujjatu fi bayanin mahajja ya al'asbahani na ke sharu su litka da alusunnati ya al'alikayi na da sauransu wale littafi ne fata littafi wancin kwashi بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول نكي كتاب التوحيد يا إمام الأئمة ابن خزيمة كي كتاب الإيمان يا ابن مندنا da makamancinsu a dai littafi na ji dambo a ke da littafi da na ji tawidiyar uluhiyya ran da gwala giga ibada ji bai ga ibada kabari na zamu ci fe na bai ga lafa ji ga a jigar na wani yiri kitabu tauhidi shi yiri kashuwa ti shi yiri masabi jahiliya ji yiri fatul majid yiri taifin aziz lamid yiri alqul mufid da sauransu amma litafi dabo na ji ba bi asma sifati a wa gaga iso ne ke a al asma sifatin bai imam al bayhaqi na ke atadamuriya ne ke ake tadamuriya na wadda tadamuriya an gawa wale unji unji ga sifa su sifat kawai laif ma ga kadari fi bo ke alhamawiya na ke ma ijtima jushi islamiyya na da makamancin su so alayhi littafi ne fatan ku ga wuce shi ya kun littafin ga kawad musayi shek muhammad ibn salih rusaimini ta ga musulmi ya da firo ku kakai ta ne mutazila da ne awariju da ne murji'a da ne karamiya da ne maturidiya da ne ashaira da ne kanzan da ne kanzan da ne khawariju ko khawariju to ga kirkiri ko mutazila ya tun ma saye gege mu shi a tun maki a sa jigidigi mu na zaidiya na buhara na sab'iyya na shi rawafidu shi na shi zaidiya shi na shi hadawiya shi na jarudiya shi na kaza shi na kaza shi ta sun faye shi otu ganci mazugun turuku ta ga kere-kere ne tijaniya ne kadiriya ne sanusiya ne hallutiya ne kazan ne barhaniya ne ansarul faida ne shi na kakai ko na ji ganewa ta iwanul musulmi nan a jike shi na be eh zane ji albana'iya zane ji alkutubiya zane ji sururiya zane ji kazan zane ji kazan ko laji ganewa ba ta zando mai jikiyo zando mai ga musulunci ya ta wai zaishin ko laji ganewa so wale gbanin nan ɗayiri eh, mai ɓata wuce asa yagege jama'a jama'a ti na jama'a kazan jama'a kazan jama'a kazan jama'a kazan jama'a kazan zando ce zaishin na tuta tubo wani. wuce kanu ne jiye wuce ta wala gwa sau ji musulunci wangiya yi kafiru ha za za ka fi ma ya kulu huwa waya zukuru za an wulazi inda hu zukir ta har tu babu n doro ma fe ji kokari ji ya ba a samun ya fanin wayo motes hmm. zila shiga a yi mina gan al'adiliya <laughs> zai ta ke kibonin har su babu na gayi abin da to zamani nan mutum zaji gayi mini a ga a gayi ta ba tauhidi shoni ko a wari jiga shi ya gayi mini a ga ke yi sashi gayi mujahidu na ji al'amiru na bil maruf wa nahu na ne munkari ko laji ji ganewa mini ya rafi da jobe ndo ci feji gulu no zai na su guljo su gayi mini a ga hizbullah hezbollah tí wọ́n lóǹgọ́ àgá ìjẹ̀mọ́ ẹ̀sùn kójú yóò kó láti newa. so a ṣe àgá zandoro gánẹ̀kì akáfìrà ọ̀nà wọ́n ilẹ̀ ìlú ẹnu tàbí kí gbogbo bá oríkùn illa ma'ara wọ́n máa àdíkùn ilá illa rashad so kokarin na zandoro ne kiyo mun biyu zaji shi ne so mun ta ci ubona Iga da fiki aga zane malikiya zane hanafiya zane shafi'iya zane hambaliya zane zahiriya zane kazan zane kazan ko laji ganewa zane ce wato da ba alakalaniya jihar na labi suna hankali hankali hankali galawa na go kanin su magada bin gali hankali ba guwa a gali ga hankali a laji kaza gaskiya a yi intellectuals a intellectuals hmm? we academicians academician jayo a ya ci ilmi ya fi waqi ebogo nasa da bi aya hadisi kaza kaza kaza kaza kaza kaza a ga aya a ya gwaya bana aji haji daidai gangani be ya wuce ya kyau a ga hankali bai bi fi shari'a dan wacce cimole da ga a studying logic a study philosophy a study mantiki a study kaza a study kaza ya bago sun kai matsayi na ya gaga gada addini a madiya a madiya jisa ne safu ne ipata yin ne ipata ya ji faruwa fitace musulun jo har tuba abu ne zamu shiga bai jiwa confuse go zane idan na yi zala zane na yi kiyo yi tarika wala ji ganewa so wuyo ta confuse ba wuya ji kiyo kitson wuya alijan nke yalo ta shi tarika da suka ga suka a a yagin zane kadiriya zane ya zane kazan zane kazan nke ya ji tashin zara ga da zugu a suke ga ade jos ade kiyo ade kaduna ko laji ganewa zanen ci ba ga a salafiya yau no problem so da yake salafiya sun kuja zanen ci shi wannan to gawo salafiya zanen ci mashi don to gawo salafiya ma zan ba ta ke jiki an ake jiri miya zane ci ga àwọn na toji salafiya wanja zane maga wunji salafiya wanji ma confusion ne pata wanji ke wuce amadin zaji da ke kowa ji ganewa kowa ji ganewa ba ne yin lona ni now zane ga ci shiga ni wuce ja ile wuce ke nuro su yana ba ki son ga ciwo wunji kiyayen na ga da yijo da ne to jito musulunci wa gun lokacin musulunci na musulunci rikici so ila yi na yaje ta ila yi maji ne wuye gbon tashin hmm. ila yi maji ne jira like ko ta yi fuwe maulidi a to mu ga addini ga ya rikiyo ga ya jin ila yi maji ne ga ga yana ya ji da no rikiya mun lo a mu ga musulunci ga ayejimo ila yi na ya ji bombing ci iraki da syria da libya da kindoci a baga musulunci ga ya ji ya zai mashi na hada ji bobi za a yi kuranu bi hadisi da mnat lakan da bulugun marar mai kitabu tawidi nan bi al-muharrar shi bi ba da tuso gura ibn bata baga musulunci ga ya gushi ba abu hada ji bobi bai zaji jiya dan a mi maga yake ya tuki musulunci hmm. hmm. ya ta mu jiki a malofiyo yi ye gukufi ba suna gaza ne jini ya ya zane ji mai wuka tufi fasashin na ga zane ji rayan ba ne jin inda ko laji ganewa hmm. na zane da wajen gugu da musulunci wani ina zai fuskanta hmm. a da lita da daga hadiyatu sultan ila musulmi biladi liyaban ya sultan ilmasumi abinu tikuna ya eh, zaji shi na from japan ya waga alu musulunci zaluwa ci ga irayi ji nan da from india da pakistan ji a ga maza ba da fiya wajen irayi majina yi daga area indonesia da ke noci a ga maza bayan shafi'iya nga wajen zane sha ga ki sai musulunci wanyo ci kalita su a rigero to malwani so gba ni na shi how do we approach it wata yi ɗiwo musulunci a tsuwa su kuma go musulunci tsuwa e wai na na na zalna zikira wai na lahu la hafi zuna su kuma go musulunci tsuwa ko ji gane ako, su kuma defend ya musulunci e zaji ma dambo na jafe lokuna musulunci fe lona sai mana la ta zalu ta yi fotu min umarci la ya duruhun man haza lawa la man halafahun hatta ya ci a amurin laiwahun ka zalika wa limawa bukari gani bai musulmi ta imamu ahmadu ibn hanbal wale ga ta yi fotu mansura na imamu ahmad daga in lam ya kunu ashabul hadisi faman daga aji alul hadisi jaziji a yi gancin imamu nawawi ma ga la taifatun la tazalu taifatun min ummati ala al-haqqi zahirin nan ga taifa na shar'i shar'i sai musulmi imam na wajina ga taifa nan ade ya hadisi dabo ade mai qur'ani dabo ade zuhabi fibo ade mujahidi ne dabo ade kaze dabo ade kaze dabo fata da inda amitu amitu ba wa nabi gani bi al-qur'ani na suku wale hadisi a gafinin ba wannan mun ce ga imamu annawawi ko mun gane ko ɗaya bugu a saifatul mansura nema a ga ke yi alfirkatun najiyo na anabi sallallahu alaihi wasallam ga alumun ga aga 73 kullu a final kwata fi na illawa da sai nikete a ki nikete ce wacce anabi ga ma'ana alayil yawma wa sabi nan bi sabi ji ta tubo yinan nan the same zawuci be masu kun a ga ke yi ahlus sunnati wal jama'a na anabi ga alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar-rashidun disenza wuce gaji wasu ku a ga mai ke yi ga aluliti bayi zai je lamitu a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nan za wuce maga ya ke ga asalafiyun na je lamitu ya kuna asalafu asaliu nan ga malangole suna asabul hadisi ko alul hadisi ko alus sunnati wal jama'a ko alfirkatun najiya ko a taifatul mansura ko a salafiyun ɓata sunan na ji e yiri ni gawa jikiyo kiyo gawa rifayo ene ke ba ne kiyo wa mi tuye na sunan na biya kida ne kuma na kashi wala mi tuwa ga yi don wa kunu yadda iya wasu lan laila wa laila la tuqirru lahun bi zaka zalure jimini ga juye ba laila amma zi to laila jiyan da beyon. no aje mana so ga to zito mo identify muji to a shayar shiga imi na ga ahlus sunna ma turidi a yo so ga imi na ga kiyo a ga ahlus sunna salafin yo so ga imi na ga kiyo ahlus sunna ko la ji wa? ko mu gane ko so zandoro mini firaku ne mini firaku ka mun ne fatan do ga mini wakiyo ga le sunna to zi sunna wanjo ngo ji ana ko mm. zanna ta ti sunna kirki ne ga zanna mutu ya kuna salafu salihu ne ko mm. malami ya kun fi asrihi muta'arafan wa ja'a bihi man ba'dahu da bal zujir wanzo mm. so Gan daga ba wa min huna yajibu alaina ta'aruf ala hadhihi al-jama'at al-mubaraka allati tamtasil lil-islam sahih jalana Allah minha liya'rifa man yuridu ta'aruf ala al-islam sahih wa ala ahli al-haqiqiyyin liyaqtadi bihim wa yastira fi rukabihim liyandamma ilayha man yuridu dukhul fi al-islam min al-kuffar wa alega da babu e da suku elamanci kalita fina un lati yani don yabi da zai da ga kire kire kire kire kire ko kashi eh zando mai jimini ga musulunci wangi tsoga da na tsojin na nauji musulunci a man su yato ya buwa jahili bi aga da gigishi omen ya to zane wa ga da musulunci ono bi aji kiyo bi da gigishi omen ko mun gane ko ya bu ga katin ja abu na wallahu alam bi sawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu